asalisu na uku jinazu tarkibi akwai jinazi na tarkibi wanne ne shi wa hawa tamu shine jinazi tanmi allazi ahadu lafzaihi wanda ɗayan lafazan sa murakkabun murakkabi ne wa hawa ismani shi ya rabu gida biyu marfufun akwai jinazi marfufi wanne ne marfufi wa huwa ma tarakkaba min kalimatayn shi ne jinazi ne kalmomi ne biyu suka guda biyu hada su zama jinazi tammatayn kalmomi cikakku aw salatu kalimatin ko kalma uku ne suka hadu suka zama jirazi suka zama cikin aka aka tarkibin su wa marfuun akwai wannan shine ke marfubi kenan akwai marfuyi kuma huwa ma turikiba min kalimatin shi ko wanda aka hawo da shi da kalma ce wa ba'al ura da ba'al wata kalma aka hada ya zama sai yake zama abu daya kalma da ba'alinta ba'al wata kalma aw min kalimatin ko ko kalma ce wa harfin da wani harafi min hurufin ma'ani daga harfin harfin irin harfin jarra dinnan aka hada ko harfi ne daga harfin ma'ani ko kuma kalma ba'alin kalma aka hada ya zama ya zama ya zama jinazin kowane daga cikin waɗannan da marfubin da marfubi imma mutashabihun ko idan mutashabi wanne ne mutashabihu bi an yastabiqa fil haddi shine yanda rutun wannan aka rutun wannan yake in ka zabi duk abu ɗaya ne aw mafruqun ko kuma sanaba tsakanin wannan da wannan rutun daban-daban ne bi an yahtalifa fihi shine saba wajen rubutun summa qad yakunu zalika sanan wannan yakan zama fi muttafiqataini suna da suna aw muhtalifatain ko suna da fi'ili misal al-malfufi to misal wanda yake mutar kan min kalmataini al-mutashabihi wanda kuma kalma a rubuce take a rubuce din iri ɗaya da iri ɗaya aw al-busti fadum na busti idza malikun lam yakun zahiba fada walatuhu zahiba idza malikun kaga ni idza idan wani sarki ya zama lam yakun zahibati sai zama baya ba da kudin sa fada hu karbi da shi fada walatuhu zahibati saurutan ma za su yi Allah saka kaga wannan za hibatin zaɗin ai kaga sahibu ne hibatin a kalmar zaɗin ai kalma jumla ce daban hibatu ba kalma ce ko to ka bai wadda wadda tu za za hiba to da da da haba da tu da kuma da ai kaga kalma kalma ce daban shi wannan jumla ce guda ɗaya wannan ko ai kaga kalma ce guda biyu wannan zahibatu wannan kuma zahiba ba abocin kyauta wannan kuma zahibatu na barin wani Allah na dara bi na bi ilai da ma halana bi mahalla ma halana bi kawai ce Allah na daharu Allah na daharu zamani ya ce yau binabi binabi da firarsa lai da ma halla bina ina ma abinda suka bina a wurin mu bihi a wajen sa yake kaga kaga wannan Allah na damu bina bihi sunan kalma ne guda daya wannan kuma na lai da ma halla bina bihi ina ma abin da ya same mu shi ya samu haka wancan kalma ce guda biyu wannan kalma ce guda daya alfaban su guda biyu ne suka zama aka suka amma aka suka zama jirage wannan ka duka duka waɗannan guda biyu da wancan da wannan yadda aka rubuta wannan aka aka rubuta wancan da zahiba da zahiba da halar binabihi da binabihi duk yadda ake rubuta wannan aka aka rubuta wancan shine wanda suke shine mutum biyu kenan to wannan kuma gashi nan wa misalul mafruqi wannan ko suka saba daban-daban ne أو البستي فجلا نبستي كلكم قد هذا الجامل ولا جاملنا من الذي ذر مدير الجامل وجاملنا إيه كلكم كلكم دكانكم قد هذا الجامع يا الإدارو ولا جامع لنا بس أمو باب كتي مو باب كوينا كذا أمو نبام نشي من الذي ذر مدير الجامع تو مزي شو تد مجيء ود دارو لو جاملنا ده كيو ثمنا تو لو جاملنا la jamala na wannan jamu sunan daro wannan ko jamala na kaga ai kaga jamula na shi lamun ai ba wata kalma ne aka hada da wannan ko wannan ko jamala na jamala ai lamun da kalman ne kaga can guda ɗaya kalma ce nan ko sai na kara da ba kalma ya zama amma kuma rubutun ka duba ba ɗaya bane shi ne farkin su irin wancan ɗaya ne amma sai dai farkin ka duba wannan da wancan za ka rubutun ba ɗaya bane domin wannan jamala na a haɗe yake wannan ko jama da na ayan gane ko shi wancan da zahiba da zahiba duk a rubutu iri ɗaya ne da binabihi da binabihi duk iri ɗaya ne a rubutu wannan ko rubutun ya saba na jamala na na kuma la jamala na wannan lamun a haɗe suke na kuma lamun a rabe suke Allah saka wa qawluhu ayran da madan wani fadin wayi wa in aqarara rikin anamilu aqarra bi rikitabin atabilu haka nan yake wai makal ararakil aramilu idan suka yi kira da abisa mai mutumin da yake da harfan sa idan sun siri siri a qarrabir riqi kitabul anamilu kitabul anam masu rubutun nan na tarihi sai suke wannan mutumin tun da kaga haka tubawa ne eh wannan rubutun to ararikin anamilu kaga ci da anamilu da anami lahu kaga anami anamilu hu kaga anami ku kalma ce guda daya wannan ku anami lahu na'am lamun na wannan na lahu ne na'am kaga wannan jumlar daban wannan sai da ka dauko da wani ba'alin harfin da aka hada in ka duba rubutun ko ba ɗaya bane ba kamar yancin da suke a ɗaya iri ne ba wannan ko duk a rubutun dan wannan san hadu da wannan mimin san hadu lamun san hadu ko ba su hadu ba Allah saka wa misalil marfu'i to misalin marfu'i shi kuma wa min ziyadati shi ko shi daga dadi na wa wa zakarahu fil shi shi irahi kuma jinasan daga min kalmatin ne wa balu hura ah, mafruqan wanda yake a mabruki kuma wanda suke wal hadiri wadanda na haru- na hariri wal makaruma masada la tati li zakaratin su da wal makaruma kaga wal wannan makaru kaga makirci mahamad ta'ada ko shi ka sami iko la tati kar kai kar kai take yi shi li zakaratin su dan da ka samu shugabanci wal makaru da ma kaga makaru ma ma wal na farko makaru ma hama wannan ko makaru ma ka gani kaga makaru ma wannan ko makaru ma hama na'am da zuba da kalma aka hada ya zama zama jinasu wa qawluhu ayran kamar dan ayyuka koma cikin zance ولا ترى أن تذكر ذنبك وابكي إذا من يهاجر هذا هذا مسابه.
ومن سل إليك الإمام وقهورا وتمرقا ومن مسابه na'am ولا kai تلها kar ka shagala kaji أن تذكر ka tuna ذنبك zunubin ka وابكي kai kuka wala kaji بدمي da hawaye يهاجي wanda zai المذنب kwaikwaci girgije على مسابه san da yake yake zuba a ƙasa na'am ومن سل إليك ka الهمام musanta mutuwa ga idanunka kamar kana kallanta da ووقاه aukuwarsa وروى تمرقاه da firgita wanda ya gamu da mutuwa ومن da مسابه ɗacin wanda mutuwa ta taɓa shi da ama sabihi to da ama mat'ama to da mimin na na masabihi No.
wanda ya saban kada shi ne ya zama can da da yace hala masabihi na'am shi wace mimin ai kaga na na wancan kalmar ne na'am ehe
ومس- ومنه الحديث akwai hadisin manzo akwai hadisi ma da aka yi waka بسم الله وبه بدينا وحبذا رب محبدينا Eh.
بسم الإله da shi- sunan bugi wabihi badana وبه بدينا da shi muka fara وحبذا ربا a madalla ubangiji وحبدينا habba dinan da badina din can da dinan ai kaga wannan habba ba dinan da Mm.
badaina ai kaga wannan bal ta kalma ce wacce kuma sai da aka dauko balin kalma ya zama an yi shi kuma rubutun ba dai suke ba na'am مثله قولي zan na fadi na وكل ما ملتنا وهب لا بد لي فيه من ركيبي Mhm.
فليس ينآفى وأنائي وليس ينفوق ركيبي na'am وكل ما ملت ko shi ne karkata نا وهب ja wani masoyi لا بد فيه to ba makawa a cikin wani mira ibin yana Mirraqibin.
yana zama wanda yake kula فليس ينآفى amma ba ni san da ba fawa ana ya wahala ta wale su irin faku kadar koda koda kadar ibin gwargwadon dani dai ba zai nisanta gare ni ba to kadara ibi dara da kadara kadara kaga ranan ta kadaru in kana ta da ra da kana ta da kimu da rad da kimu da kuma can bebe kimu aka ci can raqibu rad ta kan ta da kimu ta kalma ce wannan gora din ta wani kalma ce ka dauko ta kada da nan
makauni da badan wani mawaki falaha li allaisa li fihim falahu falahali ita sai bayyana gare ni alai talifin ba wani da rahota to ai shi wannan falahun jimla ce guda ɗaya wannan ko falahali ta tarabi ce lahalin shine kalmar
arabiu Na hudu.
alginasu tamu ina ji tammi shi almulafaku ko amma wannan shi a game huwa min ziyadati sai na yana ayran koma cikin zance wa huwa almutarakibu rukunahu ina mutaraki mun wannan mahalin satanin su dubbi ya zama murakabi ne wa adahu naw'an an kaga ahara wannan da muka da ɗaya ne murakabi ɗaya ɗaya ba da ɗaya ɗaya ɗaya na ɗaya kalma ce guda ɗaya ɗaya kuma ku shiro ba nan kalma so nan su dubbi gaba ɗaya murakabai ne غير المركب eh ce wai wai وأده الهاتمي hadin ya kiran yaji وابن الشيكين ابن الشيكين.
نوعا والنبي ne آخر daban.
غير wanda المركب wancan murakabin da muka faɗa وأصحاب Samun البديئيات fadiyati ba sun faɗa haka.
وغالب المؤلفين Misalin masalibi.
لم يفرقوا Ba بينهما su rabe tsakanin wannan da wancan ba suka ce da abu ɗaya ne.
كقوله Abadin sa.
وكم بجباه الراجبين إليه من مجال سجود في مجال سجود نعم.
وكم بجباه الراكبين إليه Da yawa akwai ma- a kusa a goshinan masu kwaɗayi zuwa gare shi.
من مجال سجود Akwai wara mayawar sujada في مجال a سجود cikin da suke sujada a cikinsa. Majali sujudin fi majali sujudi.
Mhm.
Kaga wannan majali sujudin.
Mhm.
Kaga sai da ka ɗauko lamun nan na sujudi. Majalisa shi kuma shi kuma shi kuma majalisa judin shi kuma judin shi ne shi- shi ma shi kuma daban ne. Wato ma'ana duk kowane marakabi ne.
Mhm.
sannan za su zama abu daya majali sujudi jali kaga kalma ce guda daya Na'am.
sujudi kalma ce da kaji kaji kaji biyu shi kuma majalisa daga nan ta tsaye judi shi kuma ka kowane marakabi ne amma da ba abu ne iri ɗaya ba ne ai kaga kowane marakabi ne da shi ne suka ce shi marakabin Allah shi ko ai guda ɗaya ne marakabin ɗaya kuma guda ɗaya ma a haɗe ke to shi wannan kowane marakabi ne guda biyu وقول Saga.
بكي da wani gutsi إلهة في ساء قدمي أرى آه.
قدمي أرى قدمي dole kuwa إلهة في ساء قدمي yace kafa kafahuwa na su suka tafiya zuwa inda zan mutu su suka kai inda zan mutu to dan haka kuwa na ga kafahuwa na أرى قدمي suka zuwa da jini na dan da mutu ta ce ta kai inda zan mutu to kaga ce yake sa'a kadami مم.
ara kadami ara kadami ara na ga kadami مم.
kaga kaga ara kalma ce daban na ga kadami أرى amma araka ya zubar da dari shi kuma kaga wannan shi kuma a daga araka daga nan sama ta kare sannan daban daban suka zama abu daya wannan kuma ara daban kadami daban suka zama abu guda daya a kowane murakkabi ne amma sai da inda wannan ta kare ba inda wannan ya kare ba ne Allah saka وقوله da fadin sa فلم تر هادي كالرشاني ولا قالوا فلان كالرشاني kaji ba فلم تر الأعادي makiya ba su tare yadda قد رشاني gwargwadon aibi lamari na ba ولا قالوا فلان ko mu ce wani kadara shani ya ba shi cin hanci ba kaga kadara gwargwadon shani lamari na kaga kadara kalma ce daban shani lamari daban to kuma wala fulanin kadara sha kaga shi kuma da kanan kalma take ni shi kuma wani kalma ce daban saboda kaga su su ba kowane marakabi ne Allah saka wanda nace وينبغي أن يجعل هذا أيضا ya النوعين kamata wannan a sa shi nau'i ne guda biyu أحدهما ينزو.
ما توافقا حتى wannan da dace a rubutu كالبيت الأهيل kawai bacci da na kare shine kadar shani da kadar ai shi kowar mutum a ɗaya yake duk da dai kalmar da inda ta tsaya da wanda bane amma ka gaza mutum ai abu ɗaya ne والثاني نبيو.
ما وانت تهالفا تتابع.
كالبيت الأول shine wanda kamar bacci na farko dinnan mara araka da mi araka da mi والثاني نبيو.
الأول eh kalmar ta dawo sani ke البيت الأول والثاني kamar bacci na farko da na biyu ويسمى الأول ana ambata na farko الموافقة kajiba والثاني المفارقة shikenan abin da zace abin da ya kamata shikenan
والثاني so
Allah saka
Allah ya baka da mutum fara shi ma dan wani kamar da aka sani muna sanarwa za a yi gobe sai ko bayan sallah Allah ya kai mu Allah saka da alheri a cikin wannan azumi cikin walwala Allah ya alwata cikin wannan hali da ake ciki na matsi Allah ka buɗa mana Allah ka sauka ka sako da abubuwa aiwa kuma an yi ta da shi bayan ya faɗa wani zo ya ce da shi ya shehu abubuwa sun yi sun yi tsada yace to ya ake ganin ai mana addu'a yace amma za su koma yadda suke da arha irin da yake to ni da abin da muka addu'a Allah ya ba Allah Allah sa karka ga tsada Allah sa karka ga tsada sai ce shi ruci ai abu idan ana sai da shi abun miliyan da aka ana sai da shi wanda la baka da ita ai tsada shi aure amma ana sai da shi biliyan da kana da kana da kudin ka sai ai alhaji auruka kana da kudin sai ai bai baka sai tsada amma baka da shi komai a ransa ai tsada shi kai auruka wanda kai Allah sa ko in bi ne sako da Allah za ka maka tsada amin sai da sako da sako mana da shi ba wannan Allah ya ji Allah saka
وادي صلاة الفاتحة ذلك بالزكي وعلى آله ألم نشرع الله يهوري آمين da kuma na sani dai Ali ba ce a sanar ranar juma'a za a fara shafa da dare kuma za a fara karatu da su
saka da alheri sarar lafiya ayatul kursi آية الكرسي
da da salatul fajr wani dan uwa da yake taimako a cikin shan karatun nan ya saka masa da alheri Wanda salatu fajr nan wa hamdar sola sola na ta masallaci Allah ya saka musu da alheri ya riba
sai kuma ko ko Allah ya biya bukatun ya kuma kowa ne tare a nan da bukatun Allah ya biya mana amin salatul fajr amin
salatul fajr karanta fatiha amin
Amin. Amin. Amin.